Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Sarfila Hashin Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin sati kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Alhamis uku ga watan Agusta shekara ta 2023. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfila da kanun labarai. To Hawa shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira da gaggauta sakin shugaban Nijar Muhammad Bazoum wanda aka hambare a makon jiya a wani juyin mulkin da sojoji suka yi. a yau alhamis ne ake sa ran tsohon shugaban amurka donald trump zai gurfana a gaban wata kotun tarayya da ke nan birnin washington dc a kuma za a ji cewa marokko ta doke colombia da ci ɗaya da babu mai ban haushi a gasar cin kofin duniya ta mata kuma ta kafa tarihi kanin labaran kenan a bangaren rahotanni za a ji cewa sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar sun yi watsi da matakan da kungiyar ECOWAS ta dauka a zaman da ta yi a Abuja a karshen makon jiya. inda suka ce babu wata barazana da za ta sa su ja da baya. Idan shirin ya leƙa Najeriya za ku ji yadda gwamnatin jihar Borno ta rarraba kayan abinci ga mutane dubu goma sha uku domin rage musu raɗaɗin halin da suka tsinci kansu sakamakon cire tallafin man fetur da gwamnatin ƙasar ta yi. Waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafa a cikin shirin ciki kuwa har da shirin lafiya uwar jiki tare da Hawa Umar. Amma yanzu sai a ƙara gyara zama domin sauraron labaran kashin farko. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labarin Yau Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira da a gaggauta sakin shugaban Nijar Muhammad Bazoum wanda aka hambare a makon jiya a wani juyin mulki da sojoji suka yi. Biden a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce Nijar na fuskantar babban kalubale ga dimokuraɗiyyarta. Al'ummar Nijar na da 'yancin shugabannin shugabanninsu sun bayyana ra'ayinsu ta hanyar zaɓuka na gaskiya da adalci kuma dole ne a mutunta hakan in ji Biden. manyan hafsan hafsoshin tsaro na kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka sun kammala taron kwanaki biyu na tattaunawa makwabce ta najeriya game da halin da ake ciki kwanaki bayan juyin mulkin kungiyar ecowas ta sanya takunkumi kan shugabannin da suka yi juyin mulkin tare da sanya wa'adin ranar lahadi su maido da bazum tare da yiwuwar yin amfani da karfin soji idan ba haka ba. a yau alhamis ne ake sa ran tsohon shugaban amurka donald trump zai gurfana a gaban wata kotun tarayya da ke nan birnin washington domin fuskantar tuhuma kan yunkurinsa na yin watsi da faduwarsa zaben 2020 gabanin gurfanarsa a yau alhamis an tsaurara matakan tsaro a yankin da kewayen da ke harabar kotun ana sa ran trump zai bi tsarin da ake kafin gudanar da wanda ake tuhuma ciki har da daukar hoton yatsansa da kuma amsa kin amincewa da laifin da ake tuhumarsa 'Yan ƙasa masu taya alkali yanke hukunci ne suka amince da tuhuma-tuhuma guda hudu kan Trump a cikin wannan makon da suka haɗa da haɗa baki don damfarar Amurka da yankunan kawo tsaiko don hana masu kaɗa ƙuri'a haƙƙinsa na gudanar da sahihin zaɓe. Masu gabatar da ƙara sun ce a cikin tuhumar da ake yi na cewa Trump ya sha yin ikirarin magudan zaɓe da ya san ba gaskiya ba ne, kuma ya tursa su jami'an zaɓen jihohi da mataimakin shugaban ƙasa na lokacin Mike Pence da su ɗauki mataki don tabbatar da Trump ya ci gaba akan karagan mulki. Akallan mutane goma sha uku ne suka jikkata a Koriya ta kudu bayan da wani mutum ya tunkari wata mota akan titi sannan ya fito daga cikin motar ya fara wa mutane wuƙa a cikin wata cibiyar kasuwanci a birnin Songnam. 'yan sanda sun ce akalla mutane tara ne suka mutu sakamakon caka musu wuka sannan wasu hudu suka jikkata ba su tabbatar da ko wato ba su tabbatar da ko wasu na cikin mawuyacin hali ba 'yan sanda sun yi wa wani wadda ba a tantance ba wane ne ba tambayoyi wanda aka kama a wurin da lamarin ya faru ba su ce open ba kan wani dalili na kai harin jima kaɗan sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar, inda sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar ɗin suka yi watsi da matakan da ƙungiyar ecos ta ɗauka a zaman da ta yi a Abuja a karshen makon jiya. Suka ce babu wata barazana da za ta sa mu ja da baya a manufofin da suka sa a gaba. shugaban majalisar cnsp ta sojojin da suka hambarar da shugaba muhammad bazoum janar abdulrahman ciyani ne ya bayyana hakan a jawabin da ya yi wa al'umma kasar ta kafar talabijin a daidai zagayowar ranar uku ga watan agusta da nijar din ta sami yancin kai wakilin murya amurka a yamai sulemu barma ya aiko mana da karin bayani kamar yadda za ku ji matakin dakatar da tallafin manyan kasashen duniya na daga cikin jerin abubuwan da janar chani ya tabo a wannan jawabi nous avons été surpris par leur empressement à condamner la prise de pouvoir yana mai cewa mun yi mamakin yadda waɗannan ƙasashe aminai suka yi hamzarin yin tur da juyin mulkin da majalisar cnsp ta jagoranta har ma suka fara hukunta nishar da al'ummarta S'agissant de la CDAO et de l'UEMOA, c'est avec une stupéfaction que les Nigériens ont appris les sanctions illégales ya kara da cewa su kuwa sai da yawo da iyomowa cikin yanayin daurin kai ne 'yan nijar suka samu labarin sun kakaba wa kasar takunkumi irin na rashin imani da rashin adalci da saba doka hasali ma a tarihin wata kungiyar kasa da kasa ba taba daukan irin wannan mataki kan wata kasa ba karan farko kenan da irin haka ke faruwa ba tare da tuntuɓa ba har ma da yi wa kasar nan kamuwar kudadenta a bankuna tare da barazanar amfani da karfin soja Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie rejette en bloc ya ce majalisar CNSP ta yi watsi da waɗannan jerin takunkumi kuma ba wata barazanar da za ta sa ta ja da baya daga matsayinta. Nijar ba za ta yarda da kowane irin katsalandan a harkokin cikin gidanta ba, saboda haka ya yi kiran dukkan 'yan ƙasa su haɗa kai domin murƙushe wannan yunkuri. A gaida Suleiman mummuni Barma da wannan rahoto da fatan za a mana afuwa. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC za a iya kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu gasar filo da ci gaban labaran duniya. shugaba vladimir zelensky ya ce ukraine tana yin iya ta tare da abokan aiki don ƙara samar da tsaro na sararin samaniya ukraine ta ce harin da rasha ta kai tashar jiragen ruwa ta Izmail ya lalata tan dubu arba'in na hatsi jami'an ƙasar ukraine sun ce harin da rasha ta kai ranar alhamis ya afka wani coci mai cike da tarihi a birnin carson wanda ya raunata akalla mutane bakwai wurin da aka kai harin dai shine babban cocin st catherine inda hukumar bayar da agajin gaggawa ta ukraine ta ce wani hari na biyu da aka kai ya ta wasu ma'aikatan agaji hudu da ke aikin kashe wuta bayan harin na farko. Yau Alhamis kasar Thailand ta shiga cikin rikicin siyasa yayin da aka ɗage zaben sabon firaminista wanda ya ban masarautar ba tare da sabon shugaba ba ko sabuwar gwamnati ba kwana guda bayan da jam'iyyar Forward Party ko MFP ta lashe zaɓe. Ta fice daga ƙawancen nata wanda ya haifar da zargin cin amana. An dai tsara gudanar da zaben ne a ranar Juma'a 4 ga watan Agusta. wannan rashin tabbas na siyasa na zuwa watanni uku bayan da mfp ta lashe mafi yawan kujeru a zaɓuka wanda jama'a suka yi suka tare da yin watsi da gwamnatin tsohon janar prius chan ocha mai kawancin da sojoji fiye da 'yan ƙasar telan miliyan goma sha hudu ne suka zaɓi mfp da tsatsauran ajandarta na yanke sojoji da kan karagar mulki da wargaza tsarin tattalin arziki da kuma gyara dokar cin mutuncin masarautar wadda ta haramta sukar daular mai ƙarfi. Daga ƙarshe ƙasar Maroko ta doke Colombia da ci ɗaya da babu mai ban haushi a gasar cin kofin duniya ta mata kuma ta ƙara kafa tarihi. Maroko ita ce ƙasa ta farko daga Laraba ko Arewacin Afirka da ta kai wannan mataki a gasar cin kofin duniya ta mata. ƙasar Maroko ita ce ɗaya tilo daga cikin ƙasashe sabbin shiga gasar har takwas da suka samu ci gaba Kwallon da Maroko ta samu nasara ta zo ne dab da rabin lokaci inda Anisa Lahmadi ta samu nasarar jefa bugun fanarti raga. Nasarar ta sa Maroko ta tsallake zuwa matsayi na biyu a rukunin bayan Colombia sannan ta fitar da ƙasar Jamus mai rike da kofin sau biyu a gasar. da sarfila hashin da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla al'ummar najeriya da dama sun shiga halin matsi tun bayan soke tallafin mai da gwamnatin bola tinubu ta yi domin ragewa al'ummar raɗaɗin halin da suke ciki ko kuma suka tsinci kansu gwamnan jihar borno da ke yankin arewa maso gabashin ƙasar farfesa baba gana umara zulum ya raba kayayyakin abinci ga al'ummar jihar su dubu sha uku ga wakilin sashen hausa haruna dauda biyu da cikakken rahoto sakamakon matsayi da halin da jama'a suka fada ciki na cire tallafin man fetur da shugaba bola ahmed tinubu ya yi gwamnan jihar borno professor gada umar zulum ya harba kayayyakin abinci fiye da mutane dubu goma sha uku a sansanin yan gudun hijira da ke garai jimuna. wani ya da shinkafa da wake da masara zaman irin shuka kuma tsaban kuɗi naira dubu biyar haɗa da min mata yayin da yake kaddamar da rabon kayayyakin tallafin gwamnan jihar borno ya ce ko mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas za su amfana da wannan tallafi a dukkan shugabannin kananan hukumomi 27 da ke jihar borno gwamnan ya ce daukan wani mataki ya zama dole idan aka duba irin halin matsanancin rayuwa da jama'a suka fala sakamakon cire wannan tallafi na man fetur da shugaba bola ahmed tinubu ya yi ko shakka babu raba wannan kayayyakin tallafi a gwamnatin jihar borno ta yi zai rage irin wahalhalun da jama'a ke fama da shi na matsanancin rayuwar da suka fala sakamakon wannan cire tallafin man fetur din gwamnan jihar borno professor babakar umar zulum ya ci gaba da bayanin sa yana mai cewa mun zo zo nan ne don saboda mu raba abinci ma mutane da ba su da shi mu a borno mun fara ya kai wata daya ba da abinci ma mutane tun lokacin da president ya yi magana a ba mutane abinci don saboda tsadan kayakin da suka tashi dalilin kara farashin mai to shi yasa muna nan yanzu mun raba ma maza dubu biyar a wannan idp kan mata dubu takwas da dari uku mazan sun karbi a tufa daya da dubu biyar mazan sun samu abinci ina son tunatar muku cewa wannan abu mun fara ba yau ba ne tun a fara mun tabbatar cewa mutane suna shan wahala mun fara to ko me jama'an da suka amfana da wannan kayayyakin tallafin ke cewa Baba gara bugar. Eh, Alhamdulillah. Kana jin daɗi ko? Eh. Na, mun zama ka faru kuna karancin abinci anan ko eh, kai daga ina kake a fa ok da lambu gurin hijira ne ka kuna eh. gurin hijira ko to Allah ya kare eh. yawwa ya sunan ka Ali Musa to gashi Allah ya sa an baku abinci ko eh an ba mu abinci alhamdulillah eh ya kake ji yanzu da wani abinci da aka baku muna ci da iyalan mu mun ji dadi wallahi sosai ya taimaka kana da yara ina da yara da mu yaran karawa? yara na shida matan ka fa mata na daya na daga na ka zo daga bama ne mutumin bama ne okay gudun hijira ne ya kawo eh gudun hijira ne ya kawo nan eh. ya rage ma wani wahala sosai Allah ya taimaka me aka da me aka baka shinkafa da wake ah, duk da aga Na'am gashi Allah ya sa an baka abinci ko? Ah na ga na ga gumara mamu mu abinci alhamdulillah. Na'am an baka buhuna. Ah shinkafa shankafa daya da wake buhu daya. Kana da yara ne? Yana da yara. Yaran ka nawa? Yara na guda goma sha daya. Matan ka ba? Matan na guda uku. Na'am duka suna nan kuma. Ah suna nan. Daga ina kuka zo? kuma gumshe gumshe na wani Jolumo jeje. Gumna goden yana alhamdulillah. Akanan da yake zina, kalan da ya suruna, larin da ya ra'an aka lakin guzuna. Wasu al'umman jihar Borno kenan suka amfana da kayayyakin tallafi da gwamnatin jihar Borno ce ta so rabawa kafin ta shi na gwamnatin tarayyan Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoto masu haro kada dai a shagala ana sauraron wannan shiri ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 101.5. Bayan haka a kodaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Thank you. Shin ko kun san cewa ciwon kai ya kasu kashi-kashi? Akwai ciwon kai gama gari wanda gajiya ko rashin bacci ko hutu ke haddasawa. Akwai kuma ciwon kai wanda ke zuwa sakamakon wasu cututtuka ko kuma ya zama alama ta wata cuta kamar hawan jini, zazzabin cizon sauro, typhoid da sauransu. Sai kuma akwai ciwon kai mai tsanani da ake kira migraine wanda ke zuwa da alamu daban-daban kuma yakan iya yin tsanani sakamakon haske, ƙara ko kuma ƙamshi mai tsanani. kuma yakan ɗauki tsawon wani lokaci kafin ya yi sauki. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan ciwon kai mai tsanani da ake kira da migraine a turanci. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Muna tare ne da Dr. Muslim Bello Katagum da ke aiki a shahararren asibitin Ni'ima da ke Azar a jihar Bauchi, inda ya yi mana cikakken bayani game da ciwon kai mai tsanani da ake kira da migraine inda ya fara da bayani kamar haka. Migraine ciwo ne mai tsanani wanda yake damun jama'a da yawa wanda amma kuma da jama'a da yawa ba su san cewa suna da wannan ciwon migraine din ba saboda suna daukan shi a matsayin kawai ciwon kai ne na yau da kullum sai su je suna ta shan paracetamol ko su panadol ko ibuprofen ko su diclofenac sai su ji dama dama amma kuma bayan kwana biyu kwana uku hudu sai kasance wannan ciwon kan ya dawo kuma abun ka da ciwon kan migraine yana da kamancece cuɗanya da waɗansu cututtukan da aka ɗan sani yau da kullum kamar misali malaria dan shi ma yakan iya zuwa da ji kamar amai yakan zo da amai yakan zo da irin su ɗan jiri yakan zo da rashin jin daɗi sai ga mutum ya sha maganin malaria ya sha maganin ciwon kan ya sassauta masa amma kuma wannan ciwon kan shi bai bari ba bai kuma tafi ba to wannan yana cikin manyan alamun migraine wannan ciwo kuma na migraine ba wanda isa ya ce ga asalin abin da yake jawo shi sai dai amma ana saka ran akan same shi daga family history wato in ya kasance cewa a 'yan uwan mutum musamman iyaye na mutumin da yake da migraine ko kuma a ce kakanni ta gurin uwa ko ta gurin uba ko a zo a ce sisters ko brothers ko a ce cousins wato 'yan uwa kenan ta gurin uwa ko ta gurin uba ko ma kakanni ko kuma su baffani ko kuma su goggo so in ya kasance akwai wanda ke da irin wannan ciwon kan na migraine to ba abun mamaki bane mutum zai iya dauka amma musamman an fi gani ne ga wannan iyayen shi musamman uwa ko uba suke da shi ko kuma wanda ya kasance suna uwa ɗaya ko uba ɗaya ko wanda suke uba daya suna iya da irin wannan ciwon kan ko kuma tana da irin wannan ciwon ta su ma za su iya samun irin wannan ciwo na migraine wato ciwon kai mai tsanani kenan amma bayan family history kuma akwai wasu abubuwan da in mutum yana da migraine din to yana saurin ɗaga shi musamman abin da ya hada da tsananin kara ko da ma ba mai tsanani ba ne ya kasance mutum yana zama ko ta a ce kusa da kasuwa ko inda akwai kara wanda yau da kullum yana yawan damun shi to ina da migraine zai saurin damun shi haka ma kuma ya kasance akwai haske a guri ko kuma rana ko kuma tsananin zafi ko tsananin sanyi ko yi kasance cewa akwai a mutum yana tsananin yawan yin bacci ko kuma da baya samun hutu ga baki daya to duk wannan dai da a common causes din da za su daga mutum migraine haka ma kuma ga wanda in ya kasance yana da hawan jini ba in mamaki bane in yana da family history na migraine sai kuma ya haɗu masa guda biyu ga hawan jini daman yakan zo wani lokacin da ciwon kai to sai kuma sai migraine sai su zo su haɗu amma however ba wanda ya sai ce eh ga asalin abin da ke jawa migraine except sai da a ce maka family history ko kuma a zo a ce maka in an samu some changes a hormones wanda hormones din kuma wa'insu sinadarai ne na jikin dan adam wanda suke taimaka mana abubuwa da yawa na yau da kullum menene ma alamomin ciwon kai mai tsanani wato migraine phrases ne guda hudu ko mu ce akwai mataki mataki guda daya biyu uku hudu wanda suke taimakawa mu gane muna da prodrome muna da aura muna da headache muna da postdrome so wannan prodrome din phrase din farko kenan ko in ce mataki na farko kenan wanda yake zuwa wa mutum wanda zai kan fara ne da kaman jin gajiya sai ga dan fara jin jiri kaɗan kaɗan sai ka fara jin wani iri sai ka ji kawai baka ɗan jin daɗi na wannan lokacin to wannan baya ɗan wuce minti ashirin zuwa ɗan minti talatin so shi kuma aura din shine yayin da yake so ciwon kan ya zo amma bai zo ba amma daga ji ka san ciwon kan nan da minti sha biyar ashirin ko talatin zai fara zuwa maka to a lokacin ne za ka ga mutum ya ɗan fara rashin sa himma akan abin da yake yi sai ga mutum yana Allah Allah ya kammala abin da yake saboda ya san ciwon kan in ya zo ba dole ya bar shi ya ci gaba da abin da yake yi ba haka ma kuma za ka ga mutum ya dan fara jin jirin ya ɗan ƙara yin yawa wani sai ciwon kan ya dan fara ta wuya kaɗan kaɗan kaɗan haka to daga nan sai ga abin ya kara bayyana ya kara yawa to wannan aura din nan shi ma yana cikin about 15 to 20 minutes ne sai kuma na gaban shine headache din wato shi asalin migraine din kenan sai ya zo maka a wannan lokaci wanda in ya zo kuma in dai mutum ba ya kiyaye ba sai ga ba yanda za a iya yin magana ya yi rubutu ya yi karatu ko kuma ya yi wani abu ma daidai ga cin abinci wani ma in ya rike shi ba zai iya ba ko motsi ko me baya so ya saboda sabon tsananin wannan ciwon kan da only thing da yake so ya yi shine ya samu guri ko ta samu guri ta kwanta ya kasance sun yi shuru kuma sun ji guri mai shuru guri mai iska so wannan shine dai abubuwan da ah, da ko daga cikin manyan manyan alamomin shi wani sukan zo musu kuma da tsananin ji kamar amai wani sun har su kasance sun yi amai ga ciwon kai ga kuma jin aman ga kuma yin aman sai kuma kasala ya zo sai mutum ya ji rashin daɗi sosai sai wani yana jin kunci wato kamar depression kenan ta duka yana aukuwa ga mutumin da yake da irin wannan ciwo na migraine din menene bambancin migraine da kuma ciwon kai na gama gari ko kuma headache a turanci shi kan shi migraine din ana considering din shi a matsayin form of headache ne wato shi ma wani fanni ne na ciwon kai saboda ciwon kai yana da fannuka daban-daban daban to migraine wani fanni ne na wannan ciwon kan sai sa duk lokacin da aka ce mutum yana da ciwon kai wanda aka gano cewa wannan ciwon kan ba wai daga irin su malaria bane ko su typhoid ko kuma gajiya ko kuma wani makamancin haka to akan yi tunanin cewa eh migraine ne so da shi migrant yana da tasiri sosai a cikin al'umma yau da kullum kuma babba abin da zai bada mamaki ma shine akalla mutanen da suke da ciwon kai to zamu iya cewa kashi ashirin din su ciwon kansu saboda migrant ne amma kuma suka dan sha maganin da wanda bayi da migrant ya sha sai ga dan musu aiki na wannan lokacin sai dai amma shi zai dawo saboda haka mu gane cewa da ciwon kai da shi wannan ciwon kai mai tsananin dukkan su abu ɗaya ne sai dai kawai ɗaya yana kasan ɗaya wato migraine yana kasan general headache so headache din nan shi ma kuma akwai other forms in shi to migraine kawai dai wani daga cikin ire-iren wannan ciwon kan ne kamar wasu irin illoli ne ciwon migraine ke iya haifarwa mutumin da ya samu irin wannan ciwon kan ba zai iya sa himma da ƙwazo akan yin wani abu ba kama daga aiki ne karatu ne tuki ne a'a rubutu ne ko magana ma mutum ba zai iya ba so yi kenan in ana buƙatan shi ya wani abu mai muhimmanci a wannan lokacin ko wa'in a wannan ba abin da zai sa iya saboda wannan tsananin ciwon kan yana hana sakat wayansu ma yakan hana su bacci wayansu yakan hana su karatu yakan hana su ci. cin abinci yakan hana su wanka yakan hana su yin komai to kaga mutum ya kasance baya in ko daya a ciki to kaga akwai matsala daidai ga sallah ma mutum in yayi wasa sai da ya shi a kwance saboda wannan ciwon kan ba irin wanda zai iya sa shi wani abu bane saboda tsaban tsananin shi to wannan ya cikin manyan manyan illolin wannan ciwon kai na migraine kamar suwaye suka fi cin karo da migraine bincike ya nuna cewa dai yawanci mata ne musamman wanda suke daga shekaru sha hudu shekaru sha biyar sha shida wato wanda suka dan fara girma kenan har zuwa shekaru kama a ce talatin da shida zuwa shekaru arba'in however maza su ma sukan iya samu amma zai wahala zuwa ce muka dan shekara arba'in ya yi sama yana da migraine ba ina nufin cewa ba a taba samu ba eh akan dan iya samu amma yakan yi wahala a ce dan shekara arba'in yana da migraine amma ba amma ba bane daga dan shekara sha uku sha hudu har zuwa shekara wannan talatin da bakwai zuwa arba'in din nan a ce muka yana da tsananin migraine musamman mata to suna mata kuma dalilin da ake tunanin cewa eh nasu zai iya fin yawa akwai hormonal changes wato na sinadarin da na faɗa kenan wanda in suka canza ko kuma suka ƙara yawa ko kuma suka ƙara hawa suka yi sama irin su serotonin tare da sauransu haka to sukan iya samun wannan changes din na sisa yayin da mace take al'ada wato menstruation kenan suka samu tana samun tsananin ciwon ciki wannan sai ta zo mata da ciwon kai wani abu muna irin shi wai menstrual migraine kenan to ga al'ada ga kuma migraine sai haɗu a lokacin kiɗa amma yadda ta gama wannan al'adan sai wannan ciwon kan migraine din nan sai shi ma ya tafi so ba ma zallan shi ba sai sa yayin da wannan hormones din nan suka canza za ga mace in tana al'ada ba ta jin daɗin magana ba ta jin daɗin abinci ranta ya daɓaci watan tana so guri mai shiru watan ba ta so ta yi magana to haka shi ma wannan ciwon kan migraine din muna tunanin hormonal changes din yakan iya jawowa ya sa abin ya fi aukuwa a mata amma da maza da matan da suke daga shekarun da na faɗa to ba mamaki ba ne wannan ciwon migraine din ya kama su ya musu kuma tsanani shin ana iya warkewa daga ciwon migraine to ba za a iya cewa dai za a iya warkewa daga migraine ba a zuwa ce ga baki ɗaya migraine ya tafi a lokaci ɗaya ko cikin sati ɗaya ko wata ɗaya ko shekara ɗaya a hankali a hankali ne wanda har Allah zai yi a zo a ci nasara har sai zo ya tafi ga baki ɗaya so gaskiya shi warkewansa yayin da mutum ya kiyaye abun da suke ɗaga masa ne shan magani tare da kuma ikon Allah sai ga abin ya zo ya tafi abin ya zo da sauki saboda kamar yadda na faɗa tun da dai ba a san asalin abin da yake kawo shi ba a likitance to kuma kenan ba yanda za a iya zo a ce ga asalin lokacin da za a iya cewa eh zai tafi sai dai kawai a addu'a a sha magani a kiyaye abubuwan da suke iya ɗaga shi tare da kuma yin haƙuri har Allah ya zo ya sa wannan cuta na migraine ya zo ya tafi insha Allah. Wasu ma hanyoyi ake bi don magance ciwon migraine. Shi dai ciwon migraine yana da magani kala biyu muna da pharmacotherapy muna da kuma non pharmacotherapy wato wanda zai za a sha masa magani da da wanda kuma ba za a sha masa magani ba to zan fara da wanda ya fi sauƙin wanda shine wanda ba sai ma an sha masa maganin ba abin zai iya zuwa mutum wa sauƙi is more of kamar prevention kenan wato kare kai daga ma samun abun da suke dagawa daga na cikin farko shine duk inda ya kasance cewa mutum zai yi yana da kyau kare bar cikin shi da yunwa kuma kare bar jikin shi da kishi yana samun cin abinci akan kari yana shan ruwa akan kari kar mutum ya kasance zai yi aikin da ya san ya fi karfin shi ko kuma mutum ya ce ba zai yi bacci ba ko kuma ga wanda baya samun bacci ya gagara zuwa asibiti don samun taimako na maganin da an san insha Allahu ta'ala ya sha zai taimaka musu gurin bacci haka ma kuma duk inda akwai tsananin kara ko kuma haske ko kuma inda ya kasance akwai wani irin wari ko da ma a ce a odo dai generally ko da ma mai kamshi ne ko mai wari ne ko hayaki to mutum ya kamata ya guje shi haka ma kuma yayin da in ya kasance mutum yana samun wani damuwa da yake ran shi wato stress kenan generally wanda zai iya sa masa dogon tunani to shi ma yana iya daga wannan migraine din to shine best treatment inda za a ba mutumin da yake da migraine in dai preventing wayan abun ko kuma ya kare kanshi daga shan wayan abubuwan su koda da migraine din ma ya to da Allah subhanahu wataala zai zo da sauki batun shi kuma pharmacotherapy wato magunguna da ake sha sun rabu kashi biyu akwai abortive management ko kuma a ce abortive therapy akwai kuma preventive therapy wato yayin da mutum yake da migraine din ya tashi a wannan lokacin akwai maganin da akan sha wanda insha Allah cikin awa ɗaya ko ma ƙasa da awa ɗaya sai wannan ciwon kan ya ragu kuma ya tafi akwai wanda kuma akan sha akai-akai daga lokaci zuwa lokaci wanda ba zai hana ciwon kan daga ma ko kuma daga aukuwa da farko to wayannan magungunan kuma suna nan group group kala-kala muna da su alkaloid haka muna tare da su beta blockers muna da su calcium channel blockers tare da different groups din da ba zan iya faɗan sunayen magungunan ba saboda tsoro na shine kar mutane su dan ji wa'ansu su je su saya su yi abusing din shi masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai Dakta Muslim Bello Katagum ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Masu aro yanzu kuma ga sakonnin da kuka aiko mana ta imel. bari mu fara da sakon Sani Muhammad Chindo. daga unguwar karfin madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya wanda ya ce salam VOA Hausa. Hakika dakatar da zanga-zanga bayan gana mai ma'ana da kungiyar kwadugo ta da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi daidai. Allah ya sa a samu daidaito a tsakani. Da ƙarshe nake addu'a Allah ya kawo sauƙin rayuwa a ƙasar Najeriya amin su amin. Sai saƙon Malam Hamidu Kalalabuwa jihar Difa wanda ya ce salam VOA Hausa. da fatan kowa lafiya kira na zuwa ga 'yan uwana al'ummar ƙasar mu ta Nijar shine mu yi addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu sai kuma sakon Yakubu mai aski ba da raka da Sanusi Madatte da Mamman Sani Dauda da yaro Buniya garin Malam da Hassan Hamza Sule Tankarkar daga jihar da magaram a jamhuriyar Nijar waɗanda suka ce salam sashin Hausa na VOA barkanku da wannan lokaci wuri abin da muke so kungiyar ecowas ta fahimta shine batun kokarin kawo wa sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar mu ta Nijar ba shine mafuta ba kamata ya yi a hau teburin sasantawa don ganin an kamo bakin zaren a cikin sauki da ƙarshe muna fata da addu'a Allah ya kamuna daidaituwar al'amura a cikin ƙasar mu ta gado wato Nijar sai kuma sakon haddabi mai kwamfuta mai yama daga jihar Kebbin Najeriya tare da Adu A Hamza Daura da comrade ilyas yakubu digawa da sunu sama da tai da magaram da isa jikan mai saje toro waɗanda suka ce salam a yau mun shigo wannan fili ne domin ku ba mu dama mai tsokaci dangane da zanga-zangar kungiyar kwadugon najeriya wannan mataki da suka ɗauka sanadiyar tsadar rayuwa mun san ba da gaske take yi ba duba da irin yadda da an biya musu bukatunsu shikenan kawai ba za su koma waiwayen halin da talakawa suke ciki ba da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice To a takaicen yau alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira da gaggauta sakin shugaban Nijar Muhammad Bazoum wanda aka hambare a makon jiya a wani juyin mulki da sojoji suka yi. Biden cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce Nijar na fuskantar babban kalubale ga dimokuraɗiyyarta. Al'umman Nijar na da 'yancin zaɓar shugabanninsu sun bayyana ra'ayinsu ta hanyar zaɓuka na gaskiya da adalci kuma dole ne a mutunta hakan in ji Biden. yau alhamis ne ake sa ran tsohon shugaban amurka joe biden zai a wato donald trump zai gurfana a gaban wata kotun tarayya da ke nan birnin washington domin fuskantar tuhuma kan yunkurin sa na yin watsi da faduwarsa zaben shekarar 2020 to masu mu da haka muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato ta da rabi agogon Najeriya da niger wanda zai yi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu kuwa madadin la hashin gumel da ya karanto labarai da mr des da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau mr patrick hawa sharif ke muku fatan alheri sai an jima.